Tarihin Afrika Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da bata da tarihi tamkar al'umma ce da ba da ruhi. The state security machinery. Hukumar tsaro ta ƙasa ta fara kamawa da wa wasu sojoji a cikin barukoki daban-daban sun fara yi mana barazana sun yi yunkurin kashe ni har sau biyu kwarai da gaske sun so yin haka yayin da kotuna suka fara mayar wa wasu mutane da filaye da dukiyoyin da muka kwace daga gare su waɗannan dukiyoyi ne da aka mallaka ba akan ka'ida ba sun fara mayar da su ga waɗanda aka kwacewa wanda ya sauka daga shugabancin ƙasar bayan ya shirya zaɓuɓɓukan gama gari da lokacin dr hila liman ya yi nasarar kasancewa sabon shugaba matashin kyaftin mai shekaru hamsin da biyu an riga an yi masa ritaya ta ƙarfi da yaji sannan sabbin magabata na sanya masa ido sosai ana iya cewa mahukuntan kasar na shakkarsa matuka musamman da irin farin jinin da yake da shi a tsakanin al'umma to sai dai sabuwar gwamnati na iya ta domin mayar da shi saniyar ware zai kafa wata kungiya mai suna hudu ga watan yuni wadda a cewarsa don taimakawa al'ummar kasar ghana zurfafa tunaninta wannan manufa shi ta samu adawa daga magabata har ma aka yi yunkurin hallaka shi sau da dama da cewa yunkurin bai yi nasara ba. shugaban shirin mu ne a game da rayuwar Jerry rollins tsohon shugaban kasar Ghana. A fannin demokuraɗiyya dai sabbin magabatan kasar sun fara samun ci gaba, to dai fannin tattalin arziki lamurra sai kara dagulewa suke yi. Masu fasakauri da fataucin sauran abubuwa ba a kan ƙa'ida ba na ƙara samun gindin zama a cikin ƙasar Ghana. Matsalolin da Jerry rollins ya yaƙa sun so mu dawowa gadan-gadan. Tattalin arzikin ƙasar kuwa ya kai makura a lalacewa. shugaba liman ya kasa ɗaukar matakan da suka dace don tunkarar wannan matsala wannan kuwa na zuwa ne saboda kasancewar gwamnatinsa ta haɗin gambiza ce wadda ba ta cikakken rinjaye a cikin zauren majalisa sai dai captain rollins da ake dangantawa da fidel castro ko kuma mu'ammar kaddafi saboda kasancewarsa mutum mai yawan basita ba zai taɓa zura ido ƙasar ta ƙara faɗawa a cikin halin rugujewa ba amma ta kaka zai bullowa wannan lamari ganin cewa a tuni a tura shi ritaya yayin da 'yan adawa ke kokarin haɗa kai don samo hanyar kayar da gwamnati shugaba liman da ke fuskantar matsin lamba zai tafi don ganawa da takwaransa na najeriya shehu shagari don neman shawarwari daga gare sa a lokacin ne rolin sai yi amfani da wannan dama don kawo ƙarshen wannan dambarwa ta hanyar sake kwace mulki karo na biyu ya yi hakan ne tare da taimakon wasu 'yan kwarorin magoya bayansa a ranar 31 ga watan disamba na shekara 1981 juyin mulkin da ake kira na ƙarshen shekara cewa da san sylvester amma ya fi son a kira wannan juyin mulki nasa na biyu da suna juyin jihali. Our aim is the meaningful participation of all people. Burinmu shine farkar da al'ummar kasar Ghana ta saka hannuwanta cikin ayyukan tayar da komadar tattalin arzikin kasarmu. Domin kowa ya samu rayuwa mai kyau cikin aminci, adalci da kuma kima. Domin cimma wannan manufa ce, gwamnati za ta ɗauki matakan da suka dace, sannan mu mayar da lamuran jagoranci a hannun al'umma maimakon yadda wasu 'yan kwarorin mutane suka yi kane-kane a kai, musamman faɗar albarkacin baki da ba kowa ne ke samun wannan damar ba. Don haka za mu shimfiɗa wani tsarin da zai bayar da damar cimma wannan buri. wannan hange ne da juyin juya halin namu ya sanya a gaba kuma ya saba wa duk wani salo na mulki da kuka sani yanzu haka a duniya tsari da gogewa biye da tarihi da kuma al'adunmu su ne za su kasance ginshikai a cikin tafiyar da wannan juyin juya hali a wannan dare 31 ga watan disamba 1981 a cikin jawabinsa da aka watsa a gidan rediyo da talabijin na kasar kyaftin Rawlings ya sanar da daina aiki da kundin tsarin mulki tare da soke ilahirin jam'iyyun siyasa a wannan karo ya kafa kwamitin wucin gadi na tsaron ƙasa mai suna CNPD. A duk tsawon rayuwarsa Jerry Rawlings bai cika yin ra'ayoyi irin na 'yan boko ba ko kuma nuna kansa a matsayin masani ko kuma mai ilimi. A yanzu ya yi sabbin abokanni irin su kyaftin Kojo Tikata wanda mutum ne mai tsananin ra'ayin markasanci. Aboki ne na kud da kud ga Patrice Lumumba kuma ya taimaka cikin yakin angola a bangaren mpla akwai kuma da katakosi bochoi da ya kasance mutum mai ilimi sosai da hangen nesa wanda zai rike mukamin ministan kuɗi da kuma fasali shekaru biyu kaɗai bayan ya mika mulki a hannun fararen hula a zaben da bai tsaya takara ba rollins ya sake dawowa fadar shugaban ƙasa. kuma ya zaɓi ranar 31 ga watan Disamba na 1981 ne don sake karɓe iko da bakin bindiga. To sai dai ba kamar Jean Bedel Bokasa ba, da yi nasa juyin mulkin a shekara ta 1965 a jamhuriyar Afirka ta tsakiya don kare muradun ƙasar da ta yi wa ƙasar shi mulkin mallaka. Saboda a lokacin fata buƙatar shugaban da ke kan karagar mulki wato David Dako. shi ma ya yi juyin mulkinsa ne a daren shiga sabuwar shekara don kawo ƙarshen halin matsin tattalin arziki da ƙasar ta shiga. haka ya yi tunanin ne akan tsarin da ya dace da ƙasarsa. I ended up in office not because I wanted. Na kwace mulki ne ba don ina buƙatar dawowa matsayin shugaban ƙasa ba. Burina a koda yaushe ne in ga ana yi wa al'umma adalci. Ina son mutane su samu cikakken yanci. Wannan ne ya sanya ni a cikin wannan hali. Sherry Rollins da ya dawo karagar mulki karo na biyu, a yanzu ya canza sosai. wanda ya ɗauki ikon ƙasar a farkon shekara ta 1982 ya san cewa dole a wannan karo fa ya fitar da aƙidarsa ta adawa da jari hujja yawo Graham shine shugaban wani kamfani na sadarwa da ake kira da suna Third World Network Africa. Politics of the Siyasar kasar al'umma ce da mafi yawanta matasa ne ke tafiyar da ita, musamman ɗaliban jami'o'i. A duk faɗin kasar kowa ya samu horo akan sabuwar alƙiblar da aka ɗauka karkashin kwamitin CNDP. Ɗaliban jami'a sun karatun karatunsu na watanni don taimakawa ɓangaren noman koko da ke matsayin kashin bayan tattalin arzikin kasar. Wannan abu ne da ke da matuƙar mahimmanci. Babban burinsa shine mayarwa 'yan kasar Ghana kimarsu a idon duniya. Rollins da kansa na zuwa wurin ayyukan gine-gine, wani lokaci ma da kansa yake tuka inji da ake kwaba siminti da shi, ko kuma motar noma a cikin gonaki. Farfesa Haruna Yakubu shine shugaban tsangayar ilimin samar da ci gaba da kuma raya karkara a jami'ar Ghana. I belong to the generation ina cikin mutanen da suka ajiye karatunsu don zuwa wuraren da ake gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa mukan je gonakin noman koko mu ɗauko shi har tashar jirgin ruwa domin fitar da shi zuwa ƙasashen waje wannan aiki ya samar mana da nutsuwa sosai a lokacin ne muka fahimci cewa akwai shamaki babba tsakanin al'umma da gwamnati sai muka gano cewa ashe ma mu ne gwamnatin ma'ana dai al'umma ita ce gwamnati don haka ya zama wajibi a gare mu mu yi gwagwarmayar kare mu wannan shine abin koyin da rollins ya zamewa matasa a lokacin ƙuruciyarmu rollins ya yi nasara ta haɗa kan sojoji da fararen hula a cikin yunkurinsa na sake gina ƙasar ghana a asante tsohon jami'in diflomasiyya ne na san cewa mutum ne mai kyakkyawan buri ga ƙasarmu yana son a yi abu take yanke ni kuma ra'ayina ina son cewa idan za a gudanar da aiki a gobe to a sanar da shi tun daga yau Rollins kuma kai tsaye yake son a yi abu a yi shi cikin sauri lalle a wannan wuri kusan ra'ayinmu ya zo ɗaya. Bayan kafa ƙungiyoyin ci gaba a fadin kasar da suka hada da CDP da Kwamitin Kare Muradun Al'umma na CND, kwamitocin kasa na ci gaba da kuma kotunan al'umma waɗanda ke gaggawar yanke hukunci kuma mai tsanani. Rollins da ke shan suka daga ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam irin su Amnesty International zai ɗan fara sassauci tare da kwantar da hankulan sarakunan gargajiya da ke zama masu ƙarfin faɗa a ji a cikin wannan ƙasa waɗanda a yanzu ke kallon sa a matsayin wanda ya rage musu ƙarfin faɗa a ji sai dai shugaba Rollins baya haƙuri idan aka soki lamirinsa kuma yawanci yakan huce fushinsa ne akan 'yan jarida. Haruna Ata na cikin 'yan jaridar da suka ɗanɗana fushin shugaban Yanayin a lokacin tamkar dai wani fagen yaƙi ne, ‘yan jarida na aiki ne tamkar dai a ƙarƙashin yanayi na mamaya. A lokacin ana kallon shugaban a matsayin ɗan kama karya, kai zan iya cewa ma mafi zama ɗan kama karya Afirka. A ƙarshe dai matsalar tattalin arziki da ƙasar Ghana take ciki, za ta sa shugaban ya ɗanyi sanyi a kan aƙidarsa ta farko mai adawa da salon jari hujja. duk da cewa ya sa hannuwansa gadan-gadan amma tattalin arzikin kasar har yanzu fa na cikin matsala matashin sojin a wannan karon ne fa zai fahimci ainihin matsalolin da ke tattare da jagorancin ƙasa kamar ghana saboda duk da jajircewarsa amma har yanzu lamurra sun kasa daidaita bari mu ji abin da yawo graham na kamfanin third world network africa ke cewa i remember in 1983 Ina tuni a shekarar 1983 kafin gabatar da kasafin kuɗin ƙasar na wannan shekara an tsara karya darajar kuɗin gana wato CD daga CD bit a matsayin dalar Amurka ɗaya zuwa CD 29 kan kowace dala ɗaya. alhali kuwa gwamnatocin da suka shuɗe an kifar da su ne saboda dalilan da ba su kai wannan ba irin wannan mataki ne ke haifar da matsalar tattalin arziki da kuma samar da babban gibi a tsakanin 'yan ƙasa Shi dai shugaba Rawlings yana son ganin al'amurra na tafiya ne a fili karara. Lallai matakan da nake ɗauka da nufin abubuwa su tafi yadda nake so, abu ne da wani lokaci ake samun nasara yayin da wani lokaci ake suka ta a kai. ya danganta da irin manufar da aka baiwa kowane mataki za mu yi iya ƙoƙarinmu don ganin cewa jama'a ta ci moriyar waɗannan tsare-tsare daidai da matsayin ƙasarmu ta gana da kuma kare mutuncinsu abin da ya kamata a lura a nan shine babu batun sassauci akan duk wani abu da zai taɓa mutunci ko kimar ƙasarmu misalin halin da muke ciki a yanzu shine kamar mutum ne ya faɗa cikin ruwa kuma bai kware a nan kaya ba ya tabbatar da cewa zai nutse sai wani ya miƙa masa igiya amma da wata manufa shi zai yadda ya nutse ko kuwa zai kama igiyar ne wannan shine halin da muke ciki shin za mu amince da irin wannan igiyar don fitar da mu daga nan shi kuma wanda ya ceto mu sai ya ci gaba da yi mana mulkin mallaka domin hana tattalin arzikin kasar ya durkushe baki ɗaya rollins zai umarci ministansa na kuɗi da fasali Bachiwai kwasi da ya tsara wani shiri na farfaɗar tattalin arzikin ƙasa tsarin da zai gudana tsawon shekaru uku wato 1984 da 85 zuwa 86 kuma gwamnati za ta shanye tallafin da take baiwa kayayyakin masarufi na yau da kullum za a yi wa kasafin kuɗin ƙasar gyaran fuska sannan da karya darajar kuɗin ƙasar gana wato cd da kusan kashi dubu bisa ɗari wannan sabon tsari ne ministan kwasi a shekara ta 1983 zai gabatar a birnin paris ga hukumomin ba da lamuni na duniya irin su imf bankin duniya ga wasu kasashen yamma masu bayar da bashi karkashin tsarin paris club kasar ghana ta samu nasarar ciwo bashi na sama da biliyan ɗaya na dalar amurka domin cike gibinta na tattalin arziki a shekarun 1984 da kuma 85 masu adawa da shi sun zarge shi da sayar da ruhin kasar ga turawa minista joyce ari da ke kusa da shi ta mayar da martani tana mai cewa nous avons maintenant un programme Yanzu muna da cikakken tsari na farfado da tattalin arzikinmu kuma tsari ne na shekaru uku wato daga shekarar 1984 zuwa 1986. A tsawon waɗannan shekaru akwai abubuwan da muka yi tanadi. Na farko bayan mun karɓi kuɗaɗen hukumomin bayar da lamuni, mu ma a cikin gida za mu yi namu ƙoƙari don tattara kuɗaɗen da za mu yi wannan aiki. Ba wai hukumar bayar da lamuni ce ta rubuta mana tsarin farfado da tattalin arzikinmu ba. Idan akwai hauhawar farashin kaya saboda ba ku fitar da wasu albarkatu zuwa kasashen waje aiko da kuwa babu IMF kuma za ku iya gano hakan. Idan darajar kuɗin ƙasar ku ta faɗi, ai ba ku buƙatar asusun IMF don sanin wannan. Idan ana son rance daga banki, ai dole ka amince da ƙa'idojin da zai gindaya maka. Dama ga al'ada ɗaukar matakan tsuke bakin aljihun gwamnati na da sakamako na suka daga 'yan siyasa, sai dai ya danganta da yadda ƙasashe ke tunkarar lamarin. Mun kai wani lokaci muna yanke shawara cewa ko dai mu ciyo bashi daga waje ko kuma tattalin arzikin kasar ya durkushe don haka muka yanke shawarar ciyo bashi a maimakon mu zira idanu tattalin arzikin mu ya durkushe baki daya ina mai baku tabbacin cewa idan har matsalar tattalin arzikin kasa ta kai makurar taɓarɓarewa a yi wannan kasa ba ta buƙatar shawarar imf don sanin halin da take ciki don haka dole ne ku ɗauki matakan da suka dace al'umma ta amince da sabon tsarin farfadar tattalin arzikin kasa da shugaba rollins ya bullo da shi Irin wannan canji na zuwa ne idan al'umma ita da kanta ta farka da cewa tabbas akwai buƙatar wannan canji. Misali a fannin kasuwanci lokacin baya, yawancin al'ummar Ghana na shan wahala sosai, amma abubuwa sun canza sannu a hankali. Yanzu lokaci ya yi da dukkan 'yan ƙasar Ghana za su gane cewa komai ya dogara ne daga al'umma idan ci gaba ne ko kuma akasin haka. saboda haka dole mu canza halayenmu. Sherry Rollins ya kasa shimfiɗa tsarin juyin juya halin al'umma irin na dogaro da kai, kamar yadda ya yi alkawari a can baya. A bagen siyasa ya yanke shawarar rusa dukkan kwamitocin kare juyin juya hali na ƙasar. A shekara ta 1984 zai yi garan bawul ga gwamnatinsa, tare da korar duk wani minista mai adawa da salon tsari irin na jari hujja. sannan ya sake janyo manyan mutane da suke rike da mukamai a lokacin shugaban kasar na farko wato kwame nkurma ko saboda me rollins ke ɗaukar irin waɗannan matakai? I'm probably not the right person to be answering this question. Ina ganin ba ni ne ya dace in bayar da amsar wannan tambayar ba. Sai dai a ƙasar nan ba mu da wani ra'ayi da ya sha bamban da na juna. Tun 31 ga watan Disamba 1981 akwai misalai da dama game da haka. Kuma wannan haɗin kai ne wasu ba su so saboda su ke nuna mana adawa ta hanyar amfani da makamai a cikin wannan yanayi da kowa ke faɗar albarkacin bakinsa na lura wasu na son wace gona da iri gaskiya wannan abin takaici ne a fannin 'yan boko kuwa ba ni zaton daga cikinsu akwai masu adawa da mu lallai daga cikin 'yan bokon akwai waɗanda suka yi hannun riga da tsari irin na tayar da zaune tsaye illa dai kowa na da nasa ra'ayi akwai 'yar matsala ce kawai ta rashin fahimtar juna ko sadarwa tsakaninsu da al'umma al'umma bata gane abin da suke nufi ba saboda wannan matsala ce wasu 'yan siyasa ke ƙoƙari. ƙoƙarin yi mana hawan ƙawara a waje na kuwa duk abin da suke yi ya takaita ne a tsakanin 'yan boko amma ban da sauran al'umma. Daga yanzu Jerry Rollins ɗan juyin hali na da aƙida ɗaya ce tilo. Shi ba ɗan jari hujja ba ne, kuma babu ruwansa da tsarin kwaminisanci. Burinsa kyautata rayuwar al'ummar ƙasar Ghana domin cimma wannan buri kuwa dole ne ya mika wuya ga tsarin sakin ragamar kasuwanci da kuma sayar da hannayen jarin kamfanonin gwamnati zuwa ga masu zaman kansu kamar yadda hukumomin da lamuni na duniya suka bukata. Chief, Dole mu kalli gaskiya idan ta bayyana. Wasu za su ɗiga wa kansu ayar tambayar cewa, me yasa nike faɗar wannan a yanzu? Sai in ce duk wata daraja da mutunci da makimar kimar ƙasarmu suna nan daram. ba kamar yadda suke zato ba ina fatan kuna gane abin da nake nufi kowa ya san cewa ba kowace ƙasa ba ce ke iya samun manyan kamfanoni masu tsadar tafiyarwa ina zaton cewa ƙasashen da ake cewa sun ci gaba ba su kaɗai ke iya samun waɗannan kamfanoni ba wannan ma wata amsar ce lura da cewa kuɗin da suka fito daga tsarin jari hujja ko sakin ragamar kasuwanci za su sayi wani bangare na kimar mu ne ina fatan wannan hanya da muka ɗauka za ta sa mu kyautata rayuwar al'ummarmu mun dawo daga rakkiyar tsarin tattalin arziki irin na gurguzu Lallai wasu daga cikin manufofi na wannan tsari sun yi nasara, amma yawancinsu sun kai kasashen da suka rungume su zuwa da na sani. To amma sayar da wasu kamfanonin gwamnati da muka yi, mun yi haka ne saboda darasin da muka koya daga abubuwan da suka faru a baya. ka san shugabannin kamfanonin gwamnati da ma'aikatunsu ba su yin aiki tsakaninsu da Allah saboda sun san cewa ba su da komai a ciki, kuma ba za su yi wata asara ba. don haka babu wani kokari ko jajircewa da suke yi wannan mataki na sayar da hannayen jarin kamfanonin gwamnati da muka fara akwai kamfanoni da dama da suka kama hanyar durkushewa amma yanzu sun farfado sakamako da ake samu karara yake kamfanoni na sake farfadowa a mallakin 'yan ƙasa da ma 'yan ƙasashen waje wannan na ƙarfafa mana gwiwa it's been quite encouraging. Yayin da Rollins ke samun nasara a fannin farfadar tattalin arzikin ƙasa, amma game da irin cikakkar da yake yi wa turan mulkin mallaka kuwa babu sauyi, inda yanzu ma ya samu goyon bayan wasu shugabanni da ke da irin wannan ra'ayi da ke neman turawa su daina yin katsalandan al'amurra na cikin gidan nahiyar Afirka. Daga cikin masu irin wannan ra'ayi akwai Thomas Sankara, wanda a nan gaba za su kulla wani kwanci a tare. game da irin burin da laftana yake da shi kuwa don shagorancin kasar shi da ghana ana iya cewa har yanzu da sauran aiki kamar da yadda zamu ji a cikin shirin mu na gaba a madadin olivier raul delphine micho da kuma alan foka abdulkarim ibrahim shikal da kuma sauran ma'aikatan sashen hausa na rfi ke cewa da ku a huta lafiya.